But as I speak to you, those results were not uploaded for hours, for hours. Yesterday, I complained to you, the chairman. wakilin jam'iyyar pdp dino mai laye yake kan gaba a nuna san ba a bin ka'ida wajen bayyana sakamakon don ba a gabatar da ainihin sakamakon da aka ɗauko daga jihohi kazalika mai laye ya ce ya zama wajibi a rika nuna sakamako da na'urar bibas mai hana magudi ta ɗauka tare da sakamakon kan takarda su suke ta waka suna ihu suna cewa za a yi uploading results daga polling unit daga an zaɓe an kare za a yi uploading zuwa saba mun mun ga ba akan ba yau na tashi na tambaye shi na ce to duk wanda zai kawo mana result daga kowane ja'a dole a nuna mana cewa wa'annan results din an riga an uploading su an riga an uploading su saboda haka ya nuna mana cewa an yi upload su ya ki nuna mana kuma mun ce to wanda za su kawo result su gaya mana cewa wannan result ɗin da suke badawa sun riga sun yi uploading shi ma wannan ya ana mu kuma ba za mu yadda ba mun lashe takobi ba gudu ba ja da baya sai an yi adalci sai an yi gaskiya ba za mu yadda ba ba za mu yadda a cuci mutane ba ba za mu yadda a cuci talakawa ba wannan zaben abin da aka kasa shi za a announcing in ba aka ba ba za mu yadda ba shi ma wakilin jam'iyyar Labour Umar Ibrahim ya ce ba za su yarda da tsarin gabatar da sakamakon ba yana mai zargin shugaban hukumar zaben farfesa mahmud yakubu da daukar alkawarin duba korafi amma ƙarshe baya iya cika alkawarin. Ai babban matsalan shine babu ma ba a ma yi amfani da Bivas din ba. Shi sanya muke cewa a kawo mana rahoto, a kawo mana result, a nuna mana abin da Bivas din ta faɗa. Bivas din baki ɗaya ta yin aiki an hana ta aiki. Sannan kuma mun taso muna magana kamar yanda yayi, kamar yanda shi mamu da yayi a 2019 abin da yake so ya ƙare yi kenan. Ya faɗa mana cewa kawai eh zai duba zai duba kuma ba za a duba ba abin da ya kare kawai sai a ce a tafi a kotu to wannan shine abin da za mu yadda da shi ba wannan result nan dai jama'a ne suka je suka sa kuma mu muna wakiltar jama'a ne kuma muddin har za a ce za a dakile ma jama'a hakkin su to mu ba za mu tsaya yadda mu cikin wannan abu ba sai mu rabu da su su je su faɗa abin da suka ga dama ana ubar abin da nake lura da shi kuna ganin kamar a wannan ɗakin faɗan sakamakon ana canza sakamakon kuna kallo a an a nan ɗin sakamakon ma ba daidai yake zuwa ba ba ma ai an riga an canza shi tun daga jihohi aka cancanza result din aka kawo shi nan gurin kuma ake so mu karbe shi kuna ganin ka wana nema a fifita jam'iyyar APC mai mulki ne a mu bamu ce ga wanda ake so a fifita ba ai kowanne ne ko jam'iyya na ne aka fifita ta idan har an yi mana ba daidai ba a zo a nuna a ce an yi ba daidai ba to a duba shi kuma a gani in an yi ba daidai din ba har an tabbatar da ba daidai din ya tabbata to a kwashe shi mahmud yakubu ya bukaci kwantar da hankali da nuna wakilin pdp na neman ya motsa zaman ne za a ci gaba da gabatar da sakamakon bayan hutu rabin lokaci da ake tafiya nasiru adamali kayan murar amurka daga ɗakin tattara sakamakon zaɓe na shugaban najeriya a abuja